ake ga mun zo munasaba yau yau ɗaya ga watan almuharra shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu an samu 1,444 ko 1,444 shi ne abinda za a ringa rubutawa kenan to ita shekara da ta shigo sabuwa abu na farko da za mu fara la'akari da shi shine rayuwa babban rabo ce duk wanda yake da rai yana da rabo zai iya gyara abin da ya ɓaci zai iya daɗa abu mai alheri ya kuma ci gina shi so da ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ja ramu baka ga wannan waɗansu sun abin ya taho waɗansu da'a ajiya ba su za su ga wannan ba duk an janye su ajalin da aka ba su kenan na haka ita rayuwa abin lura zango ce da ita kamar yadda tafiya take da zango in mutum zai tafi gari kaza zai zama na akwai taku tun daga taku ɗani kamu gaba har a kai ga kilomita mil akwai farsaki akwai marhala haka za a ta tafiya a auna suke to haka shi ma rai a auna ike shi sa shauki yake cewa da ƙatu kalbil mar'i ƙa'ilatun lahu innal hayata da ƙa'ikun wasa wani buga zuciyar mutum agogo ce tana gaya masa rayuwa da ƙa'ik wato minti-minti ce wasawanin da kuma sakan-sakan haka aka auna duk lokacin da ta buga tak kowai tun mere isan ya matsa daga duniya ya kusanci lahira duk bugawa da koyaushe ta buga mun nesanci duniya mun kata kusantar lahira ana ganin awa ɗaya ta zo shi kenan mun rasa awa ɗaya a rayuwar duniya mun ƙara ba ta guri mun ƙara kusantar lahira saurakacin daga fitan numfashi awo ne a zo magana sakan minti awa wuni kwana mako wata shekara har a kai ga ƙarni to duk a auna ne kowanne aka yi in aka kwana ɗaya to laifa ya tafi in aka yi mako rai ya tafi ana ta zare shi kuma zara ba ta barin dami haka haka haka haka abin yake tafiya to saboda haka yanzu allah ya mana alfarma ya ja ranmu mun ga ƙarshen shekara ta dubu ɗaya arba'in da uku domin shiga ta dubu ɗaya hudu godiya ta tabbata ga allah subhanahu wata'ala abin da ya wajabce mu sai mu zama masu hankali da tunani irin na musulunci wanda allah yake cewa inda fi karɓi samawati wal ardi واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض wannan tafiyar dare da rana ita ce ta kawo shekara ta cika ita kuma shekara ko ta zama ta shamsiya ko ta zama ta kamariya ta shamsiya ita ce wadda ake amfani da wuni-wuni rana ta fito ta faɗi ta fito ta faɗi wani ita ce ta kalanda wadda ake harka albashi da ita ita kuma ɗayar da kamawar wata da kama yana jinjiri yana girma girma har ya cika kuma ya dinga koma baya har ya mutu wani ya kama to ita kuma ita musulunci ya zaba ita ce da na binni da na karkara da malami da wanda ba malami ba duk ɗaya ne an tsara abu ne mai sauƙi addinin fitira ne aka tsara a yi wannan to annabi alaihi salatu wassalamu ya hijira daga maka ya koma madina ana yin abubuwa haka sai sabai suka ce ya kamata a dinga rubuta abu a san yaushe aka yi daman duniya takan yi irin wannan wani abin da a ce an faro shi an yi kaza bayan dufa da shekara kaza wani abu ce kafin na wani a ce bayan kaza bayan kaza da sabai suka taru a kan a nemi a haɗa abin da annabi alaihissalam to sai suka yi ittifaki a kan hijirarsa alaihissalatu wasan daga maka zuwa madina ita ce fasil wato abin da ya rabe tsakanin karya da gaskiya da ita ne musulunci isama ya fito fili duk abin da za a yi daga nan aka yi so da aka yi amfani da ita to sai suka yi amfani da almuharram can ya kama shekarar musulunci ta cika kuma sabuwa ta shiga to yanzu ya kama ta shiga din abin da yake kanmu wannan da ta wuce wata goma sha biyu mun yi faɗi tashi mun yi maganganu mun yi sauraro mun taka mun je mun yi ma'amaloli iri-iri to abin da yake gabanmu shine yi wa kanmu hisabi menene muka yi a cikin wata goma sha biyu wanda allah haka yake so mu yi wanne ne muka yi wanda ce dan da san zuciya ne yake so mu yi sai mun yi wannan abin da allah yake so mu yi to sai mu gode masa kuma ƙoƙarin yi wa kwansa ya tabbatar da mu a kai wanda ko ba shi yake so ba mm. to sai mu kokarin yin istighfari da kuma tuba kuma roƙe shi kar ya bari tuban mai zama na muzuru a sa tuban mai zama zarar gonu ba za mu sake komawa ba wannan shine abin da yake gabanmu yanzu mm. a wannan shekarar ta wuce muhasaba da muraja'a da kuma istighfari sai ko mai wa afuwa duk abubuwan da suka faru a tsakaninmu manya da yara da talakawa da masu mulki ba sai a wa juna afuwa sai a rufe wannan shafin sai saboda kiyama in ta zo an riga an rufe shafin da yadda Allah yake suto to zai zama matsala ba ita kuma sabuwa wadda ta shigo abinda ake da bukata a gurinmu da farko shine mu gode wa Allah da ya raya mu ya kawo mu cikinta to sannan sai ko mai shiri shiri na rayuwa akan kowace irin harka akan ilimi ne akan mulki ne akan kasuwanci ne akan kula da lafiya duk abin da ka sani to akwai bukatar shiri so da fuskantar rayuwar a wannan shekara sannan kuma in an yi shirin sai kuma a samar da plan plan yadda za ka tsara yadda za ka yi nasara ɗin tukuna akwai buƙatar wannan da yawa mutane in ka mutum a hanya ka ce mai ka tana da saboda gaba sai ga ya ruɗe ba abin da ya shirya ba abin da ya shirya tanadi wajibi ne yanzu muna da tanadi yanzu da wani abu zai zo a ce an rufe gari ba a fita duk gidaje ga labaita za a yi ba mai tanadin komai ba mai akwai buƙatar tanadi na rayuwa na abinci ne na menene daidai abin da ka sani ya zauna akwai shiri na cewa ko ta kwanan abu ya zo muna da kaza shi kenan yanzu muna zaune abokan zamanmu a ƙasar nan suna nan duk abin da muke da shi na noma suna can suna yi suna ta bunƙasa shi bil haƙƙi kuma da talakan da gwamnatocinsu suna nan suna ta yi. dabbobi suna nan suna ta saye na nan suna zuwa can suna shiryawa mu kuma nan muna kin juna muna ta ha'inci a tsakaninmu muna cin amana a tsakaninmu muna rushe kanmu to ran da komai nasu ya kammala da za a waye gari wani abu ya taso a ƙasar nan to mu ne za mu sha wahala to da ba mai tunani ba wala a gwamnatancen wala a talakawa da na tabbatar babu wani shiri da ake wa mutane na ci gaba wanda za a ɗora su saboda gaba a gina su a kai ba ma yi akwai buƙatar shiri da fuskantar rayuwa da gaskiya sannan akwai buƙatar jajircewa wadda ya ita ta muka rasa duk abin da yake na jajirce yanzu babu shi wala malami wala talibin ilimi wala wanda baya cikinsu su baya jan hankalin mutane kan su jajirci sai dai duk abin da aka zo akwai mutane kiwuya da san jiki a ce shi za a daure wa gindi kowa ba zai tsaya jajirce yi abin da ya kamata ya ce ai za ka sha wuya i kaza bar kaza shi kenan akwai buƙatar jajircewa da tsaya da fuskantar rayuwa da gaske wannan a gabanmu ike to sannan an yi kuma sai an yi ikhlasi da gaskiya za a yi babu wata da hana duk abin da aka saka a gaba wannan zamani namu don magabatanmu mun ga sun tafi kan wani abu da haƙuri suka yi cewa sun gane mutanen yau wasa san gaskiya duk wanda za ka ga gaskiya to sai rufe maka abinsa sai ya gama shirinsa kaf sannan ka sani a lokacin da ba za ka iya komai ba sannan ka san abin da ya shirya yake na abi kare sannan in ka ga mutum ya bi gaskiya ko ƙur'ani aka ja sai in ya tabbatar ya daidai da son zuciyarsa wallahi in bai daidai da son zuciyarsa ba ba zai bi ba yau halin da muka shiga kenan halin da muka shiga kenan to da ka kawai bukatar ikhlasi ya zama na duk abin da yake zukatanmu shine a harshen abin da yake harshen mu shine a zukatanmu ba mu dinga rayuwa da almundahana ba mu shirya wannan sannan mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu to da ka wani roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan shekarar da muka shiga ta zama shekara ce ta alheri da buɗe ga al'alamar islami gaba ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara halayen musulmi na cikin Najeriya ya gyara halayen musulmi na duniya gaba ɗaya wannan ɓaci da taɓarɓarewa tun daga zukata da kuma mu'amalolinmu da tunaninmu duk da suka gurɓata na roƙon Allah su wataala ya tsamu mu da muke tsantsu na muna roƙon ubangiji wata ala musibu da suke haɗin ƙasar nan suke damun ƙasar ubangiji subhanahu wata ala iyaye mana Allah ya tadarukin mu da afuwa ya yafe mana ya gafarta mana sannan ya baddala mana daga tsoro zuwa aminci daga tsakunci zuwa yalwa daga talauci zuwa wadata daga ƙin juna zuwa ƙaunar juna daga kwarewa juna wato baya zuwa ɗaurewa juna gindi da haɗin kai allah taimake mu da mana mai sa mata albarka da kuma kaɗe mana dukkan wani abin ƙi annobobi da suke ta faruwa mm. Allah iya yi su yanzu suna ta magana wata cuta wai ta kyan dabbiri mm. ta fito sun saka najeriya a ciki ana nan da fara zama emergency a kasashe ana ta kama mutane to ubangiji ka raba mu da ita ka kore ta mutum tashin hankali allah ka yi mana magani allah ka yi mana magani allah ka yi mana magani kuma allah ya sa muna daga cikin masu babban alheri da babban rabo a cikin wannan shekarar kuma Allah sa yanda muka ga farkon ta lafiya Allah sa muna da garzikin ganin karshen ta mu shiga wata shekarar lafiya ko cikin albarka da alheri sannan wani nufi islami wa izin wa mana'a Allah gafarta magabatan mu baki ɗansu Allah ji masa gafara Allah ya sada su da annabi alaihi salatu wassalam Allah hore musu karamar lahira Allah shigar da su aljanna iban farko ayirin ma'aiki sallallahu kuma kuma roƙon Allah wannan addu'a da muke musu muma Allah subhanahu wata'ala ya sa mu a ciki Allah ya shirye mu Allah maimaita mana أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام No? Sure, sure.